hukumomi da ke kula da sha'anin ilimi sun yi tabbatar da alƙaluma na ɗaruruwan yara da suka isa zuwa makaranta amma ba sa zuwa makaranta musamman a arewacin najeriya hakan na faruwa ne duk da kuɗaɗen da gwamnatoci ke warewa ɓangaren ilimi abin da ya zaburar da hukumomi na bayar da tallafi na ƙasashen duniya kawo ɗauki domin ceto yaran asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya aiwatar kuma yana kan aiwatar da shirarwa na ceto yara ta hanyar bayar da tallafi wajen inganta karatunsu ɗaya daga cikin shirarwan shine wanda ke gudana yanzu da bunƙasa ilimin 'yan mata a jihohin sokoto da zamfara my name is Umar faruk how old are you i am 11 years old which class are you classes. wata ɗaliba kenan a ɗaya daga cikin makarantun da ke cin gajiyar shirin a jihar sokoto inda malaman makarantun suka tabbatar da cewa ilimin yara ya inganta sanadiyar tallafin na unicef sunana muhammad boy shagari headmaster marake primary school ina cikin wannan da aka horaswa menene wani amfani horaswa ta yi maka ta amfanar da ni kuma wadanda duka dibin malami idan yana cikin aji in akwai gyara a gyara to gaskiya can da sadda ba a samu wannan training din numeracy ba ba za su iya karanta ɗaya zuwa ashirin ba ko da hausa ko da turanci amma yanzu bakin ɗaya har zuwa ɗari suna iya karanta shi sunana mustapha ba headmaster wannan makaranta ta bisa primary school ah, mun yi training na leadership Ah, sannan kuma mun samu grant daga unicef ah, grant ɗin mun amfani da shi mun gina toilet ga can wurin ta bangaren malamai training din da sun kai na numeracy da kuma literacy gaskiya ya ƙara musu ilimi sosai ta yadda za su koyar da ɗalibai. Duk da haka akwai wasu buƙatu da malaman ke ganin samun biyan su kan iya ƙara inganta ilimin yaran. Bukata ta farko dai su shugabannin SBN suna sun su ƙara ba mu goyon baya su jawo mana yara ga makaranta sashen hukuma ko ta UNICEF ko da sauransu dai su kuma muna neman su da su ƙara tallafa mu da kayayyakin aiki akwai gine-gine da muka fara son samu ne a idan muna su eh. eh, to ya shahide kama wurin zama wani abu da ke ɗaura kai shine ba iya koyarwa bane kamin tallafin na UNICEF Modi Shehu Shagari ɗaya ne daga cikin jagoran da ke kula da ilimi a jihar Sokoto ya amsa da cewa ba wai ba su da ba amma dai ba su da isassun dubarun koyarwa irin waɗanga da an ka aza su akai tunda da mallami sai ya tsara lesson plan amma shigo explain lesson plan iyaka ɗaya mallami ya bi shi abin fargaba bai wuce yadda makarantun za su iya komawa ba idan unicef ta kammala wa'adin aikin ta duba da yadda gwamnatoci ke nuna karancin kulawa ga ilimi a najeriya sai dai Maudu Shehu yana ganin cewa duka an azama kowa aikin shi kuma kowa na yi bakin gwargwado a ga cewa waɗannan ayyukan ba su tsaya ba kuma su jami'an kula da makarantun ne waɗanda muke cewa SSOs su ma za ka iske aikin suna kuma a kan shi suke kuma sun samu wanga horo saboda haka an tabbatar musu da cewa su gaba da kula da wanga tsari ko da UNICEF ta tiyata. Masu ruwa da tsaki a harkar ilimi na ganin akwai bukatar gwamnatoci su ƙara ɗaukar matakai na ɗorewa da nasarorin da aka samu a fagen samar da ilimi ta yadda za a ci gaba da samar da ɗalibai managarta waɗanda za su iya kawo ci gaban yankunan su da ma ƙasa baki ɗaya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.